Kolosiyawa Sura biyu Gama ina so ku san irin famar da nake yi domin ku, da mutanen da suke laudikiya da kuma dukan waɗanda ba su taba ganina ba. So na shi ne, kauna ta hada su, su kuma sami ƙarfafawa a zuciyarsu, domin su sami wadatar tabbatacciyar fahimta, domin su kai ga sanin zurfin asirin Allah, wato almasihu da kansa kenan. a cikinsa ne dukan darajar hikima da ta sani suke a aboye. Ina gaya maku wannan ne domin kada wani ya rude ku da maganar yaudara, ko da yake a cikin jiki bana nan tare da ku, amma a ruhu ina nan tare da ku, ina farin ciki sosai da jin yadda kuke tsaye daram, kuna kuma dagewa cikin ban ku cikin almasihu, Tunda da yake kun yarda cewa Yesu almasihu shine Ubangijinku. sai ku ci gaba da yin tafiyarku a cikinsa. Kuna iya yin haka idan kun kafu sosai a cikinsa, kuna kuma gina kanku a tushen nan, kuma kuna tsayawa a kan ban gaskiyarku, kamar dai yadda muka koya muku, kuna kuma yalwata cikin godiya. Ku lura fa, kada wani ya kama hankalinku ta wurin ilimin duniyar nan da kuma ilimin rudu na banza, waɗanda suka fito daga wurin al'adar ‘yan Adam’. bisa ga ikon ruhohi na duniya ne ba daga almasihu ba gama a cikin almasihu ne dukan cikar allantaka take zaune a jikinsa haka ma a cikinsa kun zama cikakku shi wanda yake mai mulki a akan mulkoki da ikoki a cikinsa ne kuma aka yi muku kaciya kaciya ba irin da ake yi da hannu ba amma kaciyar da almasihu ne ya yi muku ta wurin tube muku halin mutuntaka. Gama sa'ada aka yi muku baftisma daidai ne da binnewarku tare da almasihu, a cikin baftisma aka kuma ta da ku tare da almasihu ta wurin ban gaskiyarku ga ikon Allah, wanda ya tada shi daga matattu. A da ku matattu ne saboda zunubi, da kuma saboda rashin kaciyarku ta tube halinku na mutuntaka, amma Allah ya tada ku. rayayu tare da almasihu tun da yake ya yafe mana dukan zunubanmu ya yi wannan ta wurin yanke igiyar nan ta rubutacciyar shaida a kanmu cewa mun karya koyarwa da ka'idodinta amma Allah ya kawar da ita har ana iya cewa ya kafe ta da kusa a jikin gicciyen almasihu ya kwace kayan yaki na mulkoki da ikoki ya ba su kunya a fili ta wurin cin nasara a kansu a kan giciye. Saboda haka, kada ku bar wani ya ba ku laifi a kan abin da kuke ci, ko abin da kuke sha, ko kuma a kan rashin kiyayewar wani biki, ko bikin sabon wata, ko hutu a ranar hutu ta mako. Waɗannan abubuwa kamar hoto ne kawai na abin da zai zo, amma almasihu shine ainihin abin. Saboda haka, kada ku bar wani ya raba ku da nasarar ku ta wurin nacewa, a kan hana wa kansu jin dadin domin neman lada, da yi wa mala'iku sujada, da dogara ga ganin ruwoyi, da kuma daga kai babu dalili, zuciyarsu ta halin mutuntaka ta sa su yi haka. Ai, irin wannan mutum bai manne wa almasihu ba, wadda shi ne kai na jiki. gama shi yana rike da dukan jama'ar masu bi, wato jikinsa, wanda yake a hade ta wurin gabobi da jijiyoyi, yana kuma yin girma da girman da Allah yake sawa. Gashi, kun mutu tare da almasihu, ya kuma yantar da ku daga ikokin duniyar nan, don me kuke yin rayuwa kamar har yanzu kuna duniya ne? Don me kuke mika kanku ga ka'idodin duniyar nan, wato, kamar ka'idodi masu cewa, Kada ka yi amfani da wannan, kada ka ɗandana, kada ka taba, irin waɗannan ka'idodi kuwa sun shafi abubuwan da za su ruba ne, saboda an kafa su ne bisa ga ka'idodi da koyarwar mutum. Hakika, irin ka'idodin nan suna da alamar hikima yadda sukan kawo kwazo cikin addinin da mutane suka kirkiro, da nacewa akan hana wa kansu jin daɗi. domin neman lada da kuma ba wa jiki wahala, amma gaskiya, ka'idodin nan ba su da wani iko wajen hana sha'awar jiki.